rahotanni da ɗumi su a cikin wannan dare na Juma'a wadda ta yi daidai da uku ga watan biyar ɗin shekarar 2024. A cikin wannan tasha ta mai albarka muna ɗauke da labaran dare wanda ya ƙunshi jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso da ma Najeriya wanda ake cikin wata tarka-tarka akan sojojin ƙasar Amurka da ma sojojin ƙasar Rasha a jamhuriyar Nijar ɗin. Haka zalika za ku ji batu akan 'yancin 'yan jaridu a jamhuriyar Nijar tun bayan juyin mulki a jamhuriyar Nijar ɗin 'yan jaridu ke kokawa akan abin da ya shafi 'yancin kai da ma wasu rahotannin da muke ɗauke da su a yanzu haka a cikin wannan tashar ta mai albarka mai sauraro sai ka gyara zama ka biyo mu a sannan hankali daki-daki dalla-dalla domin jin cikakken rahotannin da muke ɗauke da su a yanzu haka. Sai dai kafin nan muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe Mun gode a yi sauraro lafiya. bayan da jaridar sa ta buga labari kan zargin shigar da kayan sauraron jama'a da jami'an ƙasar rasha suka yi tafiyar da kayan sauraren jama'a da jami'an ƙasar rasha suka yi ministan tsaro na amurka lloyd austin ya ce sojojin rasha na jibge a wani sansanin soji na sama a niger wanda kuma ke dauke da sojojin amurka bayan ya mai ta buƙaci janye sojojin amurka daga ƙasar sojojin na rasha na cikin sansanin sojin sama na runduna mai lamba 101 da ke kusa da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke a birnin yamai sojojin rashar na cikin wani gini gwada-gwada sojojin amurka sai dai akwai shinge a tsakaninsu aikewa da sojojin rashar zuwa sansanin sojin sama da ke a birnin yamai ya sanya sojan rasha da na amurka kusa da juna a daidai lokacin da washington da moscow ke cikin hali na tsaka mai wuya dangane da yakin ukraine ƙungiyar kare hakkin Adama ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta bada rahoton cewar yancin 'yan jarida a niger na cikin haɗari tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi na kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazum a watan Yuli na shekara ta 2023. Kungiyar wacce ta bayyana rahoton a albarkacin ranar uku ga watan Mayu na 'yancin 'yan jarida. Ta yi misali da daraktan editan jarida Anketar, babbar jarida mai zaman kanta a Nijar. wanda ke iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru goma na zaman gidan yari a kan tuhumar yin zagon ƙasa ga tsaron ƙasa bayan da sa ta buga labari kan zargin shigar da kayan sauraren jama'a da jami'an ƙasar rasha suka yi da kuma kamun da aka yi wa usman tudu ɗan jarida kana tsofon mai baiwa hamɓararren shugaban ƙasar muhammad bazum shawara kan harkokin sadarwa da wakilar bbc a yamai cima ila isufu wadda ke gudu yanzu haka kan bayyana wasu alkalma na sojojin gwamnatin da aka kashe a da suke da 'yan ta'adda wanda gwamnatin ta musanta alkalma. batun karancin albashi da yancin gudanar da aiki cikin walwala da jin daɗi ba tare da tsangwama ba da dai sauran tarin kalubale wakilin maya mai gazali abdu tasawa na ɗauke da rahoto ko da ke cewa kama wasu 'yan jarida da mahukuntan Nijar suka yi a baya-bayan nan shine batun da ya fi ɗaukar hankali a tsakanin jama'a da ke fassara matakin a matsayin na tauye 'yancin aikin jarida a ƙasar ta Nijar. Amma matsalar ƙarancin albashi da kuma ta rashin shi baki ɗaya a mafi yawancin kafafen yada labarai masu zaman kansu na daga cikin matsalolin da ke taimakawa ga gurɓata aikin jarida a ƙasar a cewar Malam Umar Shaman na ƙawancin ƙungiyoyin 'yan jarida na Sinapin. Yau ɗan jarida a Nijar baya da yanci. Akwai masu kaman wata shidda akwai masu shekara ɗaya fiye da haka ma ba su da albashi. Kowa da kake gani cikin jajayen ido shi kuma baka isa kai magana ba. Kana magana sai a ce an hidda ka babu durwa. Yau duk ɗan jaridan da ka sani a Nijar kuka yake kuma yana jin tsoron yanzu ko an jima ya je mai gidan haya ya kore shi. Kuma su masu gidaje suna rayuwarsu kamar yadda ya kamata ne ba su damu da ku ba ku ma'aikata. ita ma dai kungiyar 'yan jarida masu mujallu ta anefi ta bakin shugabanta malam Zubairu sule cewa ta yi matsalar rashin albashi na kasancewa umar haba'isan lalacewar aikin jarida a kasar duka ma'ikwanta suna dibin karfin watsa labaru masu zaman kansu abokan gaba 'yan tona asiri alhali ba haka ba ne su san da cewar kuma muna taimaka musu ɗaukar ma'aikata tun a taimaka mu wannan kuɗi da ake bada na kauhin watsa labaru masu zaman kansu sun yi kaɗan akwai rashin jituwa kuma tsakaninmu da su 'yan jarida suna dibin kamar muna samo kuɗi muna ci muna barin su alhali ba haka bane amma daga nasu bangare shugabannin kafafen yada labaran masu zaman kansu na ɗora alhakin matsalolin da suke fuskanta akan gwamnati malam rabo godi mamba ne a kungiyar masu gidajen radio da talabijin masu zaman kansu ta ƙasa dan jarida ma'aikaci ka shi aiki baka ba kuɗi an buɗe hanya ta ɓanna tun da kaga irin wannan abu shi ke kawo hanyar da dan jarida duk wanda ya kene shi ko kuɗi ya ba shi yana iya sa shi wani aikin da ba shi ba ne kaka dai kenan nan ma barazana ce ga aikin jarida to shi ne muke so gwamnati ta gane yau maimakon a zo ana tuhuma 'yan jarida a gamu a shi miye matsalolin ta wani tallafi ne gwamnati ya kamata ta bada kaga wannan zai sa 'yan jarida su samu kuɗin su kuma jaridu su kara bunƙasa. to amma da yake jawabi albarkacin wannan rana ministan yaɗa labarai na ƙasar nijar malam sidi muhammad raliu ya kira ga 'yan jarida da su nuna da taku a cikin tafiyar da aikinsu ta yadda za a yi daidai da sabon yanayi na neman samun cikakken 'yancin kai da Nijar ta shiga a sa. Ya ce kafafen yada labarai na da rawar za su iya takawa wajen ganin mun cimma wannan buri. Da haka nake kira ga 'yan jarida da su yi amfani da wannan dama domin nazari mai zurfi na hanyoyin inganta aikin jarida da kuma gudunmawar da za su iya kawo kasar don fuskantar jorin kalubale da ke a gabanta na sauyin yanayi da kuma matsalolin da ya suka hada da yaduwar 'yan gudun hijira na ciki da na waje talauci da ma matsalar tsaro. pauvreté et la Ministan yada labarai na ƙasar ta Nijar ya kuma sha alwashin cewa ma'aikatarsa za ta ci gaba da bayar da horo ga 'yan jarida kan sanin makaman aiki da ma samar da sabbin dokoki. Tuma Dalla, Mahimmancin aikin jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki a yankunan da ke fama da rikici shine jigon ranar 'yan jarida ta duniya a bana. albarkacin wannan rana mun yi waiwaye kan muhawarar da abdulrahim hassan ya yi da masana kan mahimmancin kafafen yada labaran ƙasa da kasa ga ƙasashen afirka a shirin keke da keke da ya gabata ya kuma fara tambayar farfesa kamilu sani fage abin da ya sa mutane suka yi amanna da kafafen yada labaran ƙetare maimakon na cikin gida to na farko dai abin da ya sa mutane suke suka fi amanna da wa'annan kafafen yada labarai na waje uh, shine ana ganin su suna faɗan gaskiya inda abubuwa suka faru ba kaman inda ake zaton namu ba a ce ko gwamnati ta shigo don haka ana ɗan sa takunkumi akwai abubuwa da suke kai tsaye da mutane suka ɗauka suke ji za su ga kaman yanzu sai kaga wani kaman in ya ji bayani a gidan rediyon waje sai kaga kaman ya ɗauke shi kaman wani wahayi ne idan ka ce ma ba haka ba ne abin da zai nuna maka na ji ga rediyo kaza na ji gare ma'ana mutane sun yi yaƙinin cewa wannan abubuwan da ake faɗa musu gaskiya ne haka yake. ka yi batun takunkumi kuma muna tare da ɗaya daga cikin shugabannin gidajen rediyo na nan cikin gida akwai zargin cewar ana muku takunkumi shin yaya batun yake? gaskiya ne wato in ka kula da dokokin da ƙasa ta saka musamman abin da ya shafi hukumar da ke kula da kafafun watsa labaran ana amfani da ita a bangaren siyasa wasu gidajen rediyo na gwamnati suna iya yin wasu abubuwa su sha amma gidajen rediyo masu zaman kansu idan sun yi akan sami su da laifi a kama su a hukunta su sannan abu na biyu shine Eh, shi aikin a yanzu da ake yin sa za ka gani mutane da yawa ba su fahimci ma yadda za su aikin ba ake ɗaukan su a ma'aikatar don haka wannan ce take eh, jawowa haga ana yawan samun matsala tsakanin hukumomi da kuma kafafun labarai musamman a yanzu da taɓarɓarewar harkar tsaro ta yi yawa za ka gani labari kaɗan za ka bayar eh, za ka ga an gayyace ka ka faɗi wani abu da yake ƙasa ba ta so ta ji to da irin wannan da kuma sha'ani na siyasa domin za ka gani yawancin masu kafa labaran da gwamnati tana kare ita na ta bangaren su ma waɗanda suka kafa gidajen rediyoyin yanci 'yan siyasa ne na haka su ma suna ƙoƙari su kare nasu ana ganin kamar ya yi batutuwa guda biyu kamar zargin wasu ba su ma san aikin ba akwai kuma shishige da ita gwamnati ke yi a matsayin ka na shugaban ah, yan jaridu a nan jihar kano ta ina kuke shigowa domin a samu maslaha irin waɗannan batutuwa to salamu alaikum ta, to mu dama dai ita kungiyar yan jaridu an kafa ta ne a najeriya kimanin ah, kafin wato biyar, kuma mun taka gagarumin rawa wajen samun yancin najeriya ah, yana ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka ba da gudunmuwa domin samun yancin najeriya amma ita harkar yada labarai ta samu yanci to har yanzu dai ana kwan gaba baya duk da dai an sami uh, kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu to wannan shi ya sa ma aka ga cewa akwai daman faɗin albarkacin baki daidai gwargwado face abubuwan da suke faruwa nan baya alal misali ni na fara aiki a kafa yaɗa labarai ta gwamnati kimanin sama da shekaru talatin da suka wuce to kafin a kafa a kafafen labarai gidajen rediyo masu zaman kansu saboda haka da abubuwan da mu ba za mu iya faɗa ba to yanzu ana iya faɗa a irin wannan gidajen rediyo wanda yake muna da sama da 25 a nan jihar Kano. Comrade Abbas Ibrahim kenan shugaban kungiyar 'yan jaridu a jihar Kano da ke arewacin Najeriya a tattaunawar su da Abdulrahim Hassan. To wannan kenan Takaitaccen rahotannin da muke ɗauke da su a cikin wannan dare na Juma'a wanda ya daidai da uku ga watan biyar ɗin shekarar da hudu, wanda kuka ji rahotannin da suka kamata daga jamhuriyar Nijar dai irin turka da ake fama da ita tsakanin sojojin jamhuriyar ma sojojin Amurka da ma sojojin Rasha wanda aka samu wani clashin tsakaninsu duk da dai sojojin Amurkan na gab da haɗa komatsinsu don ficewa daga jamhuriyar Nijar ɗin. Haka zalika dai a ƙarshen ƙarshe kun ji batutuwa akan abin da ya shafi 'yancin 'yan jaridu a jamhuriyar Nijar wanda suke kokawa akan faɗin albarkacin bakinsu don bayan juyin mulki a jamhuriyar Nijar wanda dai al'umma suke ganin cewar an danne hakkin 'yan jaridu da ma dai makamantan irin wannan batutuwa akan abin da ya shafi kafafen yaɗa labarai sai dai ministan yaɗa labaran ya tabbatar da komai zai tafi daidai nan ba da jimawa ba mai sauraro da wannan muka kawo muku ƙarshen rahotannin da muke ɗauke da su a cikin wannan dare mai albarka mu ne muka fatan alkhairi tare da fatan ilahu jalla mai duka ya mana gamdakatar ya samu gudu tare mu tsira tare ya kuma datar da mu baki daya da wannan za mu so mu ji comment ɗinka tsokacin ka ko wani rahoto da kake ɗauke da shi ta wannan lambar whatsapp ɗin tamu kamar yadda kake gani haka zalika idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha tamu mai albarka muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe yaushe mun gode bisalam a huta lafiya lafiya daga tashar Hausar mu TV. Sai mun ji daga gare ka.